su dai yan najeriya suna da damar su ke cikin mace saboda kasar su ce wannan gwamnatin su suka zaɓe ta suna da damar da ra'ayi bugun da gwamnatin wani gwamnati su ci gwamnatin buhari a kan wani abu amma a cece ta a kan lamura da suka shafi gaskiya ba don eh, shure-shuren mutuwar siyasa da wani ba shi wannan da ta faɗa take sai an gwamna ai idan ki bi da za a yi ina tabbatar maka cewa gwamnatin da yawa ministan harkokin taɓa yin gwamnati shugaban ta yake tafiye ta ce wannan ba don gaba kuma ina tabbatar maka ba za a taɓa yi ba a tarihin Najeriya. ke da yau da tuna da ya ce ya ne ya tsaya maka. A ce tafiye tafiye Muhammadu Buhari ba su da alfanu da yawan Najeriya ba a yi gaskiya ba. Saboda idan misali za ka yi da kirkiri da a jiya maka duk tafiya da inda aka je ka kuma ne sakamakon Ahmadu Buhari ya dawo daga tafiya a satin da ya gabata kuma yau gashi yana kan hanya zuwa Birtaniya. Shi wannan tafiyan menene zai je yi a Birtaniya? Da Birtaniya zai je za a yi. Birtaniya zai je yara ta kasar kansa bayan ya gama wannan ta Saudiya. Saudiya za a je sarki Sheikh Salman na Saudi Arabia ya kira babban taro na shugabannin na kasashe na duniya da masu jari masu kuɗi masu zuba jari na duniya. kuma masu fasaha na kirkire-kirkire daban-daban na duniya me ake so za a yi so ake a kauna a tsaro na kwana isa a kafa a shin haka ta tattalin arziki da kafa sana'antu na aka sa gaba me za a yi wanda ya amfani talaka ya amfani na kasashe a shekaru wanda aka ce ka zo a zauna a teburin nan da kai a tattauna wannan lamura na yadda za a kasan arzikin duniya ne zuwa nan gaba kaga karamin alfarmu aka ba idan Muhammadu Buhari shi za a zauna a wannan tare ina fata yan Najeriya su kiyaye shi addu'a Allah ya sa musulmi abokan tafiya abokan tattaunawa waɗanda za su buga jari su zo a kafa masana'antu don mu samu aiki da matasanmu kasar mu ita ma ta azurta kamar da Idan kana maganar cewa wannan tafiye-tafiye da shugaban kasa ke yi suna da alfanu ga talakan Najeriya har wa yau za a ga cewar an kashe zunzurutun makudan kuɗaɗe amma har yau wutar lantarki ta gagari talaka a Najeriya. To abin da nake so in ce maka shi ne na farko dai ka ce talakan Najeriya ta san cewa yanzu wannan ziyara da aka yi Rasha shi kansa shugaba Putin na Rasha ya fahimci irin muhimmanci yara na harkar haki da muhammadu buhari yake har ya ce su ma su je su kama hannu don aiko mana da ta da za a nuna sarrafa abin kasa magana kai wanda su da buhari kan mulki taki dubu goma sha biyu a wani gurin ake ce da shi da dubu biyar da ɗari biyar wani gurin ma har kare da shi ake don a samu kasuwa magana wutar farko da ta yi shugaban muhammadu buhari sanda ya karɓi mulki hannun megawatt dubu biyu da ɗari biyar ce ake kasawa a Najeriya. Yanzu da nake maka magana an bunƙasa wutar lantarki samun ta suna cikin kima samun ta yadda ake a sarrafa ta gasa a ƙasa za a yi amfani da ta ta kai megawatt dubu goma sha goma sha uku daga dubu biyu da ɗari biyar dubu goma sha uku amma yawan cikas da samun wutar lantarki a gida gida da mai. Saboda yayin da aka yi rancen zamani mulki na son rai ya sa an ɗauki kamfanoni rarra da wutan lantarki sai da wuta a biranen mu suka sayar wa kansu aka ba da su ga waɗanda ba su saba ba za su iya ba kuma aka yi kacin da ƙarfe ta doka don a kare su don abu da aka mallaka musu na zalunci da zama cewa ba a ita a kwace don a ba waɗanda suke so ba yanzu haka muna da wuta ana sarrafa su ta hanyar ruwa ta hanyar injin gas amma ana ba su a biranen mu ba sa karɓar wutar haka ake ciki yanzu. To kana nufin wannan wutar ba a takarda take ba saboda da dama al'ummar Najeriya na kokawa mun yi magana da da dama da su suna koka su ba sa ganin zahirin wutar wannan wutar da kake magana ba a takarda kawai take ba. To wallahi ina a Najeriya sai dai Allah ya isa akan abin da ake yi na zalunci a kan dama. Saboda wutar ne kullum ina tabbatar maka a kalla na wata dubu biyu an fitar da ita tana kashi a iska. Saboda biranen nan in ka je ka kai musu ba ta karɓar birnin kano ne a abuja a ta ce a in ma mun karba da da jari ba ba su da mutunci ba su da wayoyi da suka gidajen mutane da haka ba sa kabarin sallan